har malam yabo bello bo na sakwato har muguwar addu'a ya yi ga buhari malam muhammadu sani malam sani jingir shi kuma ya fito a irin shekarunsa bai kamata ce a irin wannan abu ba na zuga 'yan ƙasa ni dai ban yadda ba to yaya ku ba mu yadda ba wanda irin shekarun malam sani haya jingir a irin shugabancin da yake a irin kujerar da yake zaune a kanta kamata ya yi abin da zai haɗa kan 'yan najeriya ya haɗa 'yan najeriya da shugabanninsu ba ya yi magana mai zuga 'yan ƙasa ba in baka yadda ba yadda kana hana abin da za a yi in baka yadda ba za ka iya canza tsarin in baka yadda ba za ka kifar da gwamnatin buhari in baka yadda ba za ka yi kira zuwa ga aibore ne wadda shi kaɗai za ka iya kuma rikila boran ba zai wuce inda kake ba ba zai wuce jihar ka ba ba zai wuce garin ka ba iyakacin abin za ka iya kenan iyakacin abin da za ka iya yi kenan ashe ba kwanaki mun taɓa jin labarin cewa malam sani haya jingir ya taɓa aika majalisar ɗinkin duniya da wasiƙa akan cin zarafin da aka yi mashi akan abi mashi haƙƙin shi to in dai ka iya aika ma majalisar ɗinkin duniya da wasiƙa akan abi maka haƙƙinka ba za ka iya aika ma buhari ba da ra'ayinka ba za ka iya bincike ba har ka ce wai kar a waye wani inyamuri ya yi wasa da kuɗin najeriya ko ya cire mana ajami wanda tsohon gwamnan banki sanusi lamido kuma tsohon sarkin kano ya fito ya yi bayani ya ce ya kirawo gwamnan banki ya tambaye shi shin wannan canji na kuɗi da ake so a yi a najeriya yana da alaƙa da cire ajami ya ce a'a ya fito yana cato na ji malamai suna ta kaza suna ta kaza kaga abin kunya ne a ce dan boko tsohon sarki yana cin gyaran malamai sannan ka ji bin usman duk da wayewarsa ya fito yana magana nan ta canjin kuɗi sai ya ce wai an gaya masa an gaya masa wai an ce wai ya za ka gaya mutane maganar wai ya za ka gaya mutane magana an gaya maka ka fito kana kalubalantar gwamnati sannan lawan abubakar Tarayon shi kuma ya fito da nashi wayau da salo ya bugi jaki ya bugi taiki ya ɗanyi ya boga gwamnati kuma ya suka gwamnati muka ce wannan ba ta fitar da kai hanya ce ta yan ikhwan ta zuga al'umma sannan canjin kuɗi aka fara a zamanin obasanjo 2014 ba a canza kuɗi ba ba a cire rubutun ajami a cikin ƙananan kuɗi ba naira biyar naira goma naira ashirin duk ba a cire masu ba ba a ta irin wannan hayaniya ba a can baya malaman kano ni abu su faɗa ba hawa suna cewa idan 'yan majalisar mu na jihar kano suka dawo kano sai mun ji har gidajen su mun same su don me ba su yi magana ba akan kada a cire ajami a naira ba abin ba su faɗi ba an tada jijiyar wuya an yi kumfan baki an yi komi amma ya hana gwamnati obasanjo ta cire ajami da ke cikin naira yanzu idan buhari da gwamnan banki suna so su cire duk najeriya zai iya hana su lakumul mulkul yau zahiri na fil ard su suke da mulki haka iya hana su da haka yi abin da zai haɗa kan 'yan kasa da gwamnati ba abin da zai raba 'yan ƙasa da gwamnati ba wallahi abin da malaman nan suke yi saboda hadarin shi yasa ba ma shiru har suna ganin kamar ko rena su ne ko ba mu ɗauki kowa malami ba ko muna hasa da su ko kaza ko kaza duk abin za ku faɗa kun daɗe ku ci gaba da faɗi Allah ya sani wallahi aqida ahlus suna ce muke kariya matukar aka yi shuru dan abu kaɗan da ya faru Najeriya malamai da sunan shugabancin ƙungiya su fito malamai da sunan limaman juma'a su fito malamai da sunan wa'azi su fito su dinga challenge ɗin gwamnati suna cewa ba a yi daidai ba a yi daidai ba to wallahi wannan wani dahi ne yake shiga cikin zukatan 'yan ƙasa ko ba daɗe ko ba jima in dai ana aka zura mu irin wannan wa'annan malamai ido suna challenge din gwamnati suna guna ma gwamnati bata iya ba ko bata yi daidai ba ko su ce gwamnati ta yi shiru bata ce komai ba ko su ce gwamnati ba daidai ta yi ba ko wannan gwamnati Allah canza ta Allah tumbuke ta Allah ya kaza matukar aka ci gaba da zura ido jami'an tsaro musamman DSS suna shiru suna gani ana ta wa'annan maganganun cin mutunci ga gwamnati to lallai nan gaba abin da ya faru a kasashen larabawa Allah ya tsare ya kiyaye Allah ka danganta Najeriya Allah zaune da Najeriya lafiya Allah hana Najeriya daga fitinu da tashin hankali da zanga-zanga da bore to in dai ba yi magana ba in dai ba a jama wa'annan malamai burki ba to abin da ya faru a kasashen larabawa zai faru a Najeriya domin wallahi ta haka abin ya fara a kasashen larabawa malami ya hau kan mimbari wannan zaluma gwamnati dole a yi canji wa'annan shugabanni azzalumai maciya amana sun talauta mutane sun yunwatar da mutane sun hana ci gaba sun yi kaza sun yi kaza da haka mun tsarin dimokuraɗiyya muke nema a hankali wannan malami ya hudu ba wance wa'azi wance fada wance faɗa a hankali sai aka fara bori a nan ƙasar tunisia kowa ya san wannan boran ya sa shugaban ƙasa ya tsallake ba ƙasa daga nan sai juyin mulki ka tambayi mutanen tunisia za su gaya maka gara jiya da yau aka zo libya sai da aka kisa kisan kaskanci kisan walakanci aka magaddafi akan titi a kashe shi wanda kasar libya tana cikin kasashen da suke cikin yalwa da arziki suna cikin ni'ima da zaman lafiya da walwala amma ana kawo da gwamnati Ga shi abin da ke faruwa najeriya na ta'addanci na barayi ana zargin makaman asalinsu da kasar libya ne ga kasar egypt aka fara yi ma hussein mubarak zanga-zanga aka kawo da shi aka zo aka yi zaɓe wanda suka yi zanga-zangar suka aza wanda suke so shine muhammad mursi shi ma aka zo aka yi mai bore shi ma ka hamɓarar da shi sannan sisi ya zo su ma ka tambaye su suna nan suna cewa gara jiya da yau ƙasar siriya sai ta ruguje gaba ɗai manyan birananta suka ɗaiɗaice miliyoyin mutane aka yi hasararsu tun daga 2010 aka fara nan bore-bore sai ga kasashen larabawa da dama sun faɗi saudiya an ta hararanta an ta gwada a tashi a yi bore ba don kiyayewa allah ba sannan matakan da ƙasa suka ɗauka to sannan kuma ka auna ƙarfin wa'ancan kasashen da wayewarsu in ka auna da najeriya ba za a auna ba to duk lokacin da kuma aka ce malamai sun zuga ma sun zuga 'yan kasa ba abin da bai ta karya karya ba me canja naira Canja naira wallahi bai kawo talauci ga duk wanda ba talaka ba canjin naira bai sa arziki ga duk wanda bai da arziki arziki hannun Allah yake shi yasa annabi ya ce za a yi gabani wanda ma za su dinga kwace kuɗin namu amma ya ce mu yi haƙuri mu nemi haƙƙin wurin Allah mu yi haƙuri mu haɗu da shi a wurin tafkin shi in kana maganar naira ka haɗa naira da tafkin manzan Allah to duk abin da za ka gani wanda ba daidai wanda kake ganin kai ba daidai ba ne annabi ya ce ka yi haƙuri har ka haɗu da shi a tafkin shi na haka in kana ganin ma shugabannin ƙasa sun saka wahala ko gwamnan jiha ya saka wahala ko kantoman karamar hukuma ya saka wahala ya saka cikin talauci annabi ya ce ka yi haƙuri ka haɗu da shi a tafkinsa to ina mai kuma damuwa shi yasa mu matsalan mu ko matsalan malaman mu a ƙasar nan musamman wasu daga cikinsu matsala ce guda biyu kacal son duniya katsalanda cikin haƙƙin gwamnati shi ya haɗa shi ne abin ɗin mu kuma wallahi in ba su yi hankali ba za su ta yin haka har lokacin mutuwa su yayi yi yanzu aka yi zaɓe nan na 2023 za ka ji kuma sun hau kan wanda aka zaɓa su daina bukin buhari su dawo suna kuma suna bukin sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba za su bari ba ba za su bari ba in kaka sun bari to an ja mutum ne an ɗan ɗoɗa sama an ɗan bashi wani abu ko an bashi wani mukami sai a rufe bakin shi da wannan amma matuƙa ya gaba a yi da shi matuƙa ya baya samu to shi kira an fara na maganganun kenan tun yanzu ba gani wajen maganar zaɓe kaga wani alaran ma yana addu'a ga wani dan takar shugabancin ƙasa sai kuma ya canza sheka kuma ya dawo wajen wani tun ma ka a yi zaɓen ta son duniya ce kawai suke da shi wallahi mala wallahi son duniya ne tsaba shi ka gansu ana hoto da su da 'yan takara kwari kaga sun fito a media suna cewa a zaɓewa ne duk wanda ɗan ƙungiya kaza ya zaɓewa ne ta matsalar kuɗi ce matsalar shagaltuwa da duniya ce matsalar ita ce da cikin haƙƙin gwamnati wanda kai gidanka ma baka gyara ba gidanka na da matsaloli ƙungiyar kama na da matsaloli in ka dubi ƙungiyar izala kun kasa haɗewa ku taimaki addinin Allah ku manta da bambanci ku manta da saɓani tun da ba addini ya raba ku ba duniya ta raba ku da ku kun kasa ma ku gyara kanku ku zo ku haɗe haka zo kuna magana kan wallan gwamnati gwamnati ta yi walle gwamnati ta yi walle ko kuma ga kun tsirara yin katsalandan yin katsalandan a cikin tsare-tsaren gwamnati kira ne zuwa ga yi mata bore yin katsalandan a cikin tsare-tsaren gwamnati kira ne zuwa ga yi mata bore yan uwa musulmi dole ne ga duk wani ɗan ƙasa na gari ya zama mai kishin ƙasar shi domin kishin ƙasa addini ne ayoyin ƙur'ani sun yi kira zuwa ga kishin ƙasa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kishi zuwa ga sun yi kira zuwa ga kishin ƙasa magabatanmu sahabbai tabi'ai da duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun nuna kishin ƙasa hanyoyin kuma kishin ƙasa su ne girmama shugabanni mutunta su kira zuwa ga girmama su da mutunta su kiyaye dukiyar ƙasa da mutunta ta da tattalinta da rashin ɓata ta duk wannan yana cikin tattalin yana cikin kishin kasa. rashin kiran 'yan kasa ga abin da zai haifar da bore da zanga-zanga ƙoƙarin haɗa 'yan kasa da shugabanninsu ƙoƙarin haɗa 'yan kasa da gwamnati su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan duka kishin kasa ne amma magana akan mimbari magana a cikin social media magana a jarida magana a rediyo ko talabijin magana a cikin taro magana a cikin jama'a don kushe ma gwamnati wannan yana kira zuwa ga yi ma gwamnatin bori haka yin katsalanda yin katsalandar a cikin shirye-shiryen gwamnati wannan ba haƙƙin 'yan ƙasa ba ne ɗan ƙasa malami ne almajiri ne ɗan kasuwa ne baya da haƙƙin da zai yi katsalandan cikin tsare-tsaren gwamnati tsare-tsaren sun masa daɗi ko sun bakanta masa za su sashi cikin walwala ko za su sashi cikin kunci to baya halatta ya yi katsalandan a cikin tsare-tsaren gwamnati in yana da abin cewa ya yi nasiha ya aika mashi wa gabanni ya tura musu da saƙo cewa kaza muna ganin ga yadda ya kamata ya zama ta yadda ba wanda ya ji cikin 'yan ƙasa ba wanda ya sani cikin 'yan ƙasa daga shi sai shugaba kuma allah da ikonsa ya sauƙaƙe hanyoyin saduwa da shugabanni tun daga matakan ƙananan hukumomi matakan jihohi matakan ƙasa akwai hanya da duk ɗan ƙasa maganarsa saƙonsa zai iya isa zuwa ga shugabanni kuma yin riga ya aika ko saƙon ya isa ko bai isa ba shi nauyin da ke kan shi ya saukar da shi da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dole ne akan duk wani musulmi ya ji ya yi biyayya a cikin abin da yake so da wanda yake ƙi sai in an umarce shi da sabon Allah in kam an umarce shi da sabon Allah to nan kam babu ji ba biyayya Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi haka manzon Allah ya ce a wani hadisin da Muslim ya ruwaito dole ne a kanka ka ji ka yi da'a a cikin tsananinka ko a cikin sauƙinka a cikin nishaɗinka ko a cikin ƙinka kai ko da an kware ka an cuce ka ka yi da'a ka yi biyayya ga gwamnati sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hanyar da ake nasiha ga gwamnati ya ce duk wanda ke da so ya yi nasiha ga shugaba to ya kama hannunsa su keɓanta kada ya yi nasiha gare shi a fili kowa na ji ya kama hannunsa su keɓanta ya masa nasiha in ya karɓa abin nema ya samu in kuma bai karba ba shi nauyin da ke kansa ya saukar da shi Allah sarki wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da ibn abi asim a cikin sunna da sauran malamai daban-daban kuma hadisi yana da hanyoyi daban-daban da haka kuma hadisi ingantacce ne baya da wata hanyar ta suka haka ake nasiha ga shugabanni haka kuma sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka mabiyansu haka dukkanin ahalin sunna jiya da yau haka suke nasiya ga gabanni sai kawai 'yan ƙasa su ga an yi gyara ba san dalilin gyara ba ashe nasihar wani ce wanda ba a sani ba ya yi ta a ɓoye amma magana akan mimbari magana a social media magana a rediyo ko talabijin ga shugabanci da shugabanni wallahi baya canza komai ba abin da ke canza su yi ta haushi su yi ta haushi su ta maganganu wannan gwamnati ta yi kaza wannan gwamnati tana neman ta talautar da mutane wannan gwamnati dama ta taba talautar da mutane wannan gwamnati wannan buhariya wannan kaza da su gama hayaniya su gama haushi ba abin da zai canza ba kuma abin da za a fasa amma da sun bi hanyar da manzan Allah ya ɗora su a kai da an yi nasara da an samu nasara da an samu gyara yan uwa musulmi kwanakin baya din nan gwamnan bankin cbn ya sanar da cewa akwai buƙatar canza kuɗin najeriya musamman manyan kuɗi dubu ɗaya dubu biyar da sauransu ya kuma faɗi dalilan wannan canji ya ce akwai matsalar hodin matsalar etikari cikin kashi 80 cikin ɗari. na kudin da central bank na najeriya ya samar kashi 80 cikin 100 ba su kai kawo a cikin bankuna suna cin hannun mutane wanda wannan ke nuni a kan cewa waɗannan kuɗin akwai alamar tambaya a kansu me yasa ba sa shiga banki suna fitowa abin ke shiga banki yana fitowa cikin adadin abin da bankin ya buga kashi ashirin ne kawai cikin ɗari amma kashi tamanin suna hannun mutane ba su shiga bankuna wannan shine dalilin farko da gwamnan banki ya faɗi wanda ke sa lallai akwai buƙatar a canza kuɗin najeriya musamman manyan kuɗi abu na biyu ya ce lalacewar kuɗin kuɗi sun tsuha sun yayyage wasu ma suna wari wannan kalma ta wari daga wajena ne kudi ne sun lalace sanadiyar mugun dawuli, rashin kyakkyawan amfani wajen saye da sayarwa da kuma adanawa in ka ji wata ƙasa sai ka mamaki da kudin suke da tsafta amma ka zo najeriya sai kudin mu dakun dakun a mummurde a kakkece an sanya masu gam gashi nan ko ina wani lokaci ma an karɓo daga banki in ba don kunya ba sai ka hancinka wataƙila shi ɗan banki mai aiki banki ba don doka bace ce gare shi in zai kirga kuɗi sai a roya hancinsa to doka ce a banki kada ka nuna kyamar kuɗi jiya da suke wari ta kuɗin najeriya sun rududduge a hannun mutane wannan ma wani dalili ne da ke sa a canza kuɗin dalili na uku shine kudin bogi ta zuwiri da ake yi musamman manyan kudi naira dubu dubu eh, biyar ɗari biyu ana yawan bogi ɗinsu ana kudin bogi da yawa wanda suna yawo a hannun mutane amma ba su zuwa banki don banki ana tona asirinsu ana gano su to inan dalilai guda uku su ne dalilan da gwamnan bankin najeriya ya faɗa cewa su ne dalilan da zai sa a canza kuɗi kuma ya je ma shugaban ƙasa bayani shugaban ƙasa ya gamsu kuma shugaban ƙasa ya fito ya gaya ma 'yan ƙasa cewa an ba da wata uku daga nan zuwa 30 ga januwari 31 ga januwari sannan tun daga 13 ga wannan wata na 11 2022 za a saki sababbin kuɗin da haka kowa ya kokari ya canza kuɗin da ke hannun shi daga nan zuwa januwari 31 to faɗin wannan magana ke da wuya sai kawai muka dinga jin malamai suna fitowa suna ta magana akan hakan bai kamata ba hakan ba daidai ba ne wannan neman gurguntar da tattalin arziki ne wasu kuma su ce dama wasu 'yan siyasa ne ake so a yaƙa wanda ake ganin za su yi kamfen da kuɗi to bari a canza da aka masu matsala a wajen zaɓe wasu kuma suna cewa ai dama halin buhari ne tun yana soja ya taɓa yin haka inda ya durkusar da masu kuɗi ya kare kadarin naira ya yi kaza ya yi kaza to yanzu ma haka buhari yake so ya yi aka ta kiraye kiraye wasu kuma suka ce ai matsalar haruffan ajami da ke jikin kudin najeriya su ne kafirai suke kyashi suke ki suke so a goge su aka dai ta maganganu iri-iri na suka da ya rufe da reni ga buhari